a gurguje wadda take son fuskanta ta kyau ga abin da za ta yi abu biyu zuma da man zaitun za ki samu zuman ki mai kyau ki dangwalo ki rinka shafawa a ki haka an fi so lokacin da jikinki ya saki kamar lokacin da kika tashi daga bacci kamar lokacin da kike cikin nishaɗi haka jikinki ya saki kin yi lakatata sai ki shafe jikinki a nan in kika shafe bayan minti talatin sai ki samu ruwan zafi sai ki wanke kina wankewa sai ki samu man zaitun ki shafa a fuskar kai wutar ma zan nuna muku yadda za a yi da zumar yadda za a sa zumar yadda zan sa muku man zaitun din don koya muku practical insha Allah zai muku shi amaliyatan to kina yin haka nan, gobe ma zaki jibi ma zaki gata ma zaki kwana bakwai haka nan idan ma duk jikinki kike so yayi kyau zaki ya mulke jikinki ina matan da suke zuwa wai za a yi musu wai wankin fata za su yi aure ga su ma nan an mulke miki jiki da zuma da man zaitun tunke ga ikon Allah wadda fata ta ta zama yadda kika san fata kada mijin ya taba ba taushi ba santsi ba laushi ba kawai sai dai ta tsaki ke ma ki mulke jikinki da zuma ki mulke jikinki da man habbatu sau a ah, man zaitun za ki ga ikon Allah na ba ku. kwe mu baddwa